يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أتيك بنكراتمو na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fu'ad abdulbaki allah cikin ikonsa a yau 25 ga watan hudu rabi'un thani shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 12 ga watan daya shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 37 a ƙarƙashin babi na 73 babu bad'il ilwahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 100 hadisu jabir bin abdullahi al-ansari hadisin sahabin annabi jabir dan abdullah mutumin madina ƙala ya ce wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi manzo na mai zantarwa game da tsagaitawar wahayi faƙala fi hadithihi sai yake cewa a zantarwar da yake baina ana amshi a halin kasancewa ta ina tsaka da tafiya id sami'tu sautan mina sama kwatsam sai na ji wata murya daga sama farafa'atu basari sai na daga ganina zuwa sama Fa'idal malakul ladhi fa'idal malakul ladhi ja'ani bi hira kwatsam sai na ga mala'ikan da ya zo min a kogon hira jalisun ala kursi yana zaune kan wata kujera baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa faru'ibtu minhu sai na tsorata da shi faraja'atu na dawo zuwa ga gida faƙultu zammiloni zammiloni na ce kulillibe ni ku ni fa anzalallahu ta'ala sai Allah maɗaukaki ya saukar da ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lullaba da bargo qum fa anzir tashi kai gargadi ila qawlihi war rujza fahjur har zuwa faɗin Allah ka ƙaurace wa gumaka fahamiyal wahayu sai wahayi ya yawaita wata taba'a ya rika bin juna bayan wannan lokaci akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya wannan hadisi a kitab na farko cikin littafinsa kitabu bad'il wahyi a kuma babi na uku babu hadithu yahya ibn bukair babu haddathana yahya ibn bukair babun da ke cewa ibn bukair ya zantar da mu wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari allah ya ji kansu da rahama kamar da muka saba za kuma mu bibi lafazin ruwayar imam muslim a lafazin imam muslim bayan ya ce anna jabir bin abdullahi al-ansari kana yuhaddith haƙiƙa sahabin annabi jabir dan abdullahi mutum madina ya kasance yana zantar da hadisi ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce kaga wannan gaba bayanin lafazin ruwayar imam muslim ya fito da cewa jabir dan abdullah ya ce manzan allah ya ce ko kuma lafazin da muke gabanmu kawai ce aka yi جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه سراكا سيكا تتنا ننشور شن قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه ددي مغانا جابر دنشي كوكو تا النبي an fahimta amma lafazin ruwa muslim an faɗa maka kana yuhaddith shi sahaban annabi jabir dan abdullahi ya kasance yana zantar da hadisi qala yace qala rasulullah manzon Allah ya ce wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi manzon yana mai zantar da yankewar wahayi da wasa da ya faru da shi qala fi hadithi sai yace a cikin wasa kaga dai ana ta faɗa maka yadda abin yake fa baina amshi haka ana su lafazin yake nan kuma gabanmu baina ana amshi ko amma na lafazin imamu muslim baina fa baina akwai fa sannan kuma babu ana fa baina amshi eh. sami ito sautan minas sama sai na ji wata murya daga sama farafa'tu ra'asi a lafazin imam muslim anan kuma farafa'tu basari ko sai na daga ganina a lafazin ruwa imam muslim kuma sai na daga kaina in ka daga kanka ga daga ganinka tunda ai ganin a idan yake ko kan kuma a ganin a ido yake idan kuma a kan yake eh to da haka sai na daga kaina ko sai na daga ganina sa to ina ɗagawa shine ci gaba aka ce da mu kwatsam fa'ida fa'iza almalakul ja ja'ani bi hira kwatsam sai naga mala'ikan da ya zo mun ina kogon hira a lafazin na makaranta jalisun ala kursi ko amma ka kuma lafazin imam muslim jalisan ala kursi eh, halin kasancewarsa ina zaune ko sai kawai na ga mala'ika jibril Zauna a kan kujera don kuma halin kasancewarsa yana zauna a kan kujera wajen ma'ana dai da abu guda ne to da ya ci gaba har zuwa inda ƙala rasulullah sallallahu alaihi bayan nan cewar jalisan ala kursi can kuma jalisun ala kursi bayan sama'i wal ardi ko tsakanin sama da ƙasa to a lafazin da muka karanta na imamu al-bukhari sai aka bi da cewa faru ibtu minhu sai na tsorata da shi amma in ka koma lafazin ruwar imam muslim sai zo da faja iftu faja iftu minhu faraqan faja iftu minhu faraqan to ita ma wannan faja iftu din ma'anarsu ɗaya da faru ibtu minhu sai na tsorata da shi to faja ittu minhu farakan sai na wato anin tsorata da shi tsoro So da ka bambancin lafazin a nan inda ya bambanta amma dai wajen ma'anar abu guda suke baro faƙultu sai na ce zammiloni zammiloni kulillibe ni kulillibe ni a ci gaban ruwa imam muslim ba an sa zammiluni zammiluni sau biyu sai aka ce ne sai ku suka lullube ni amma nan lafazin na makaranta na imam al-bukhari babu ne an gane ku fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir a lafazin na makaranta amma lafazin imam muslim fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala an samu ƙarin tabaraka tsakanin Wata ala da kuma fa anzalallah ya ayyuhal muddathir daga nan kuma zuwa ƙarshen hadisi bai ɗaya to za mu bibi sharhin hadisi. cewar da sahabin annabi ya jabir ɗan abdullah manzo sallallahu alaihi wasallama ya zantar da hadisi wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi yana zantar da bayani akan tsagaitawar wahayi in an ce fatra na abu shine a samu datsewarsa da tsare zuwan yiwuwarsa mana an masa wahayin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم a wahayin farko. to kwan a samu sake biyowa da wahayi bayan wannan a kan kari sai abin ya ɗau lokaci to wannan lokacin da aka ɗauka kafin a sake yin wahayin ya ayyuhal muddathir qum fa anzir fa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur kafin a sake yin wahayin wannan an ɗau lokaci to wannan tazarar da aka samu da lokacin sai zama an samu tsagaitawar wahayi shi ake cewa fatra yankewarsa na wani lokaci dakatawarsa na tsawon wani lokaci to shine an fataratul wahayi ina zantar da bayani akan yankewa da tsagaitawar wahayi da aka yi masa daga na farko zuwa na biyu faƙala fi hadithihi sai yake cewa a cikin hadisinsa ma'ana a zancen da'i baina ana amshi sami ito sautan minas sama' abin nufi da baina ana na amshi a ina tsaka da tafiya a lokacin da nake tsaka da tafiya it sami'tu sauta kwatsam sai na ji wata murya mina sama daga sama wannan gaba ana sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya fara cin karo da shi bayan tsagaitawar wahayi a daidai gaba da za a sake masa wahayi na biyu ya ji murya ba zato ba tsammani yana tsaka da tafiya can ko ina a keɓe a zaune a cikin kogo ko abin ya fara zuwa masa to kuma karo na biyu yana a tafe a kan hanya ya ji murya ba zato ba tsammani farafa'atu basari kamar da muka ji a lafazin imam muslim farafa'atu ra'asi sai na daga kaina da gani na lokaci guda fa idhal malak sai ga mala'ika ma'ana ina cewa a daidai gabar da ya ji muryar nan a shiyar sama a lokacin kuma a daidai gabar a kan kari ya daga ganinsa ko ya daga wato anin kansa shiyar da ya ji muryar ita ce shiyar sama tunda an ce ka daga kai kaga sama za ka kalla ki da kuma ce aka ka sun kuyar ƙasa za ka kalla ki da ka waiwaya ka kalla shi ne sai ya ce gefe ka kalla to sai ce sai na daga kai mana inda ya ji muryar nan kansa nan ganinsa ya yi ya ga muryar ta me wannan da ke faruwa to a daidai lokacin kuma sai isa ke yin kacibus da ganin mala'ika ya ji murya ya bi murya ya yi arangama da ganin mala'ika ya ce ja a bi hira wanda na gan shi a kogon hira ya shaida shi wannan kin manzo mai shaidawa ko ya gane shi shi ne ya gani a kogon hira yau ga shi ya sake dawowa karo na biyu amma wannan karan jalisun alal kursi zauna ma yake shi akan abin zama kuma akan abin zaman baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa kuma tsakanin sama da ƙasa ba wata rumfa ko yawwa to a wani yanayi na daban a kira ka a sama ka daga ido ka ga wanda ka san dankar da ya maka ko to ba ka sani ba ko sake danka za a yi ko yawwa ya tuna abin da ya faru kuma ya kuma ya shaida cewa aiko shine wanda ya gani gashi ya da a karo na biyu to dan kaza a maimaita ko kowa an fahimta ko kuma yau gashi ma ya zo a wani yanayi zaune tsakanin sama da ƙasa abin da ba a saba gani ba abin ya haɗi biyu to shi yasa wannan sai yake sanar da mu cewa mala'ika jibril ya sake zuwa manzo a karo na biyu kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ganshi. a karo na farko ya ganshi a kogon hira a karo na biyu ya ganshi ina tafi akan hanya ko? ko kai aka tambaya tarihin a ina manzo ya ga mala'ika jibrilu a wahayin farko sai ka ce a kogon hira a karo na biyu fa a kan hanya yana tafi suka cikar ya aka kiran sa'i ko kuma murya ya ji ya kalla sai ya kaci da shi ya gan shi so da haka na sanar da mu bambancin kuma ganin da yawa manzo a karo na farko da kuma ganin da ya masa a karo na biyu sun bambanta ganin farko ina kogon hira ya gan shi har ya danke shi sannan ya sake shi danke shi ya sake shi ya danke shi ya sake shi sai a karo na uku isa mu saƙon ayoyi biyar da aka yi masa a wannan karan kuma ya gan shi zaune a kan kujera a wani lafazin na ruwayar imam muslim cewa aka yi ala arshi arsh ina zuwa da ma'anar kamar wani gado amma kursi ina zuwa da ma'anar kujera to galibi ko kujerun da za ka tarwa suna da kama da gado irin kujerar da ake tattamfar gama mutum ya ki shingide ko ita ma mai kama da shigen gadon ce so da haka dai ana faɗa mana cewar akan abin zama manzo sallallahu alaihi wasallama ya hangi mala'ika jibrilu tsakanin sama da ƙasa to a wani lafazin har wayo alal arshi fil hawa ya gan shi a kan gado ko kace kujera ko mazauni kuma da shi mala'ikan jibril mala'ika jibril da gadan da yake kai ko kujerar da yake kai suna tsakanin sama da ƙasa akan iska wannan lafazin ya da fito mana da abu ko ba wani matokari da yake rike da ita to wannan yake sanar da mu cewa ashe mala'iku amincin Allah ya tabbata gare su suna zama akan abin zama ga mala'ika jibril ya zauna akan abin zama ko yawwa daga cikin abin da suke suna zama akan wani abin zama manzo ya ga mala'ika jibril zaune kan kujera ko kan gado kuma wannan lafazi na sanar da mu cewa annabawan Allah suna jin maganar mala'iku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji maganar mala'ika jibril tun karan farko ya ji murya ya kai idansa kuma dama wahayin da ake masa na ayoyi ai da murya ake faɗa masa yake kiyayewa ya gane an fahimta ko sun bambanta wanda yake da bambanta su da sauran mutane gashi a lokacin sahabbansa sukan kasance a gurin amma su ba sa jin abin da ake faɗa ko eh dan kamar da yakan faru lokaci sukan gane ane masa wahayi ta salon yadda fuskar sanan take take canza su ga ana sanyi amma yana gumi ce kuma idan ana masa wahayi wani sashi na jikinsa yana jikinka to za ka zaci kafin a gama ƙashin ka zai rugurguje kakan je nauyi nauyin da yake ya wuce misali ai haka Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila tabba za mu sauka maka da magana mai nauyi da yana da nauyi dai kana karanta shi tsakanin da Allah ko yanzu ko sanyi ake yi to zaka dina rawar zaka dina rawar dari a ce ka fito kana jin sanyi to Allah da kai karatu ya kai ayoyi tsakani da Allah ba wani abu na sa rai abu na wada ba to za ka ji ka daina jin sanyin da kake in ko zafi ake za ka ji a ƙaru eh ƙur'ani ƙur'ani ai ba maganar mutane ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji mala'ika jibril ya ji shi da murya karan farko sannan kuma aka sauka da abin da aka sauka ya ce faru ibtumi sai na tsorata da shi ya e, ka tsorata ƙwarai kuwa wanda ya dandake ka ka ji a jikinka kuma yanzu ga shi ya dawo a za ka tuna ko za a sake maimaita dankan nan ko a to wanda ka gan shi da ga shi ga ka kuma a sufa ta kai ka ce wani mutum ne sai dai dan abin da ka ji na danka to yanzu kuma gashi ma akan kujera a zaune tsakanin sama da ƙasa to yau kuma duro maka zai kokowa za a yi ko aka za ka tona tunanin to ce sai na tsorata da shi wannan yake nuna annaba ma suna tsoron abin tsoro ko wannan tsoro ne na ɗabi'a da Allah iya bayi da ka baya cikin abin da yake taɓa alfarma annabawa akwai abubuwan da annabawa baya faruwa da su ba za ka samu annabi makaho ba babu manzo kuturu babu manzo gurgu babu manzo zabaya duk wani abu na aibi na illa to ba ya samun annaba da manzo amma suna zazzabi suna yin mura suna ciwon kai an gane to ga tsoro ma suna ji in abin tsoro ya faru suna jin tsoro amma kai kasa abin da ya baiwa annabi tsoron kai ne sai dai a kwashi gawa ko yawwa saboda Allah ya masa shiri daban da na sauran mutane Yace sai na tsorata malam hafiz ibn hajar al asqalani allah ji kansu da rahama a daidai wannan gaba sai yake cewa wannan yana nuni akan saura da ragowa da ya ragu ya rage na tsoron annabi sallallahu alaihi wasallama a karan farko da ya faru da ga karo na biyu ya tuna masa da karan farko sai tsoron ya taso an fahimta ko? eh in abu ya tsorata ka sake ganin su to zai sake firgita eh, saboda mai ban tsoron ne da ice sannan daga baya sai wannan jin tsoro da manzo yake ya gushe sannan a hankali da kaɗan da kaɗan an fahimta to da razanar da zai yi ta farko za ta fi ta biyu ta biyu kuma ba za ta kai wacce za ta biyo baya ba to da to ya zo ya kuma zuwa a ya kamata inda sabo a saba an fahimta ko shi ne abin da yake faru wannan yake nuna mana cewa duk sanda abu ake sabo a gurin dan adam to ne masa wahala kafin kuma ya zama jiki ka duba mai koyon mota ka ga yadda yake a ce gaban ka za ka kalla shi kuma na ce na kallon totar din da wato amina ka kada kada kafar ta goce ko ta kai dai ko kalli gaban ka ko haka haka zai ta shiga wani gurin kwarab kwarab zai taka birki ba zai taka haka dai a wuce Allah ya ya tserar da kamar lokaci kuma sai ga wato shi ne ma yake da baya da baya yake gudu sai ka shirya ka tattar ka da shi ta zama jiki tsoron ma ya kau amma da yana jin cuto a mana addu'a za mu je ko mu dawo ko ba mu dawo ba ko haka sabon abu yake ga dan adam to shi ma abin sannan hankali da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan sai kuma isa ba malam allamatul aini shi ma Allah ji kansu da rahama yake cewa Imanzo manzo sallallahu alaihi wa sallama ya firgita ya tsorata da ganin mala'ika jibril saboda a irin halin da ya gan shi daban da irin halin da aka saba ganin abubuwa a ce ga abu ya ganka ka gan shi tsakanin sama da ƙasa ba wani matokari akan iska kuma ina kan wani abin daga shi ha abin akan iska suke to wannan ba abin da aka saba gani ya isa shi shi kadan ibada tsoro banda kuma kasancewar ya shaida shi shine ya daddanke shi kuma ga shi ya sake dawo to wannan duk abin zai iya sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsorata ne yake cewa a wani lafazin cikin ruwayoyin wannan hadisi ya zo da cewa hatta hawaitu ila al-ard da na ganshi har sai da na tuntsira ƙasa a lafazin da makarantu akwai ma'ana wannan karan razanar da manzo da mala'ika jibril a wannan ganin da ya masa har sai da ya kai ƙasa ya faɗi wanwar sannan ya zumbur ya tashi yi gida an fahimta ko to da kaga wannan lafazin yake da fito mana cewa lalle abin ya kai ya kawo a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam firgitar ta kai haka yake faruwa da bawa wanda yake sanar da mu cewa tsoro yakan kai mai ƙarfi ƙasa da wuri kisa na daga cikin abin da aka taimaki manzo da shi daga cikin mu'jizarsa ana jefa tsoro a zakatan abokan gabarsa da zai kara da su tun kafin ya kara da su da tazara tsakanin ta tafiyar wata guda haka ake jefa abokin gabarsa tsoro kuma haka yake faruwa ko a irin harka da ake ta yau da kullum ko faɗa tsakanin wani da wani ko da sunan wasa kana razana da wanda za ku yi da shi ya ci lagonka ya ci karfinka haka za gani ka dan fit da shi ce kai an gama ni din na wasa ne daga wannan kurarin in ka razana da shi to kuma shi kenan amma in ba tsoron ba razanar ƙarshen tafalar ɗaya za ka hantsalar da shi shi kuma sai kuma ya koma shakkarka daga cewa ya san kai ba abokin haɗinsa ba to manzo sallallahu alaihi wasallam duk irin shirin da Allah masa da ƙarfin da yake da shi ko da ya ga mala'ika jibril a wannan karan sai da ya kai shi ga faduwa har ƙasa wannan ke nuna cewar ganin mala'ika jibril ko su daga cikin mala'iku in ba allah ya shirya ka da hakan ba ba shi da sauki eh. faraja'atu fa qultu zammiluni zammiluni yace sai na dawo gida nace da iyalina na lullube ni ku ni wannan yake nuna khadija amincin allah ya tabbata gare ta allah ya yarda da ita ba karo ɗaya ta lullube annabi sallallahu alaihi wasallam a harkar wahayi ba kaga duk wani wanda zai ba manzo ɗauki a harkar kira zuwa ga allah bayan ta ita ce ta fuskanci gudunmawa da ɗauki na farko da ta bashi a lokacin da ya dawo an bashi ayoyi biyar ɗin farko haka yanzu ma ita ce dai ta bashi wato ɗauki da agaji ba a fasa ba ana nan akan yadda ake kaga kenan duk abin da za ka karanta na ayoyin Allah da ta ba da ɗauki da gudunmawa har Allah ya tashi alƙiyama da kasanta a ciki shi sa ake so wato zama da mutanen kirki haɗa ziriya da nagartattun bayi sai nagartar ta shafe ka ta shafi bayanka kaga da ita ta shafe ta ta shafi bayanta eh. cewar ku zammilo kamar da muka ce a lafazin ruwayar muslim sai ce fadatharu sai suka lullube ninku to da at-tadthir da at-tazmil da at-talaffuf duka abin da suke nunarwa lulluba rufe kai da wani wato ainihin mayafi ko sutura sannan wannan gaba tana sanar da mu maimaituwar lullube annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya firgita sannan sai aka ce fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir sai Allah ya saukar da faɗin Allah madaukaki ya kai wannan mai lullaba da bargo tashi kai gargadi to ana ana sanar da mu cewa bayan wahayin farko da aka yi manzo na ikra bismi rabbika ladhi khalaq ayoyi biyar din farko abin da ya biyo bayan wannan shine wahayin wasu ayoyi biyar din na farkon suratul muddathir shine cewar ya ayyuhal muddathir ya kai mai lulluba da sutura ko da mayafi ƙun da tashi ka yi gargaɗi tashi ka tsawata game da azabar Allah muddathir duk suturar da ka ɗora ta a kan wata da take jikinka ita ake cewa dithar a larabci wacce kuma take ciki ake cewa shi'ar singileti shi'ar ce rigar da kake dora singileti da ce muddathir duk abin da zai rufu akan wata sutura take jikinka ita yake cewa dithar kaga mai lullaba yafi ma ai ba sutura jikinsa ba yake lullaba da ita wata yake karawa ko to shine ya ayyuhal muddathir qum fa anzir yunkura ka tashi ka yi gargadi kwanciya ka lullaba ba taka bace wannan yake sanar da mu yadda aka ce manzo ya kwanta lullaba ba nasa bane haka duk wanda ya ce zai yi aikin da annaba da manzanni suke na isar da saƙon Allah ya kwanta ya huta ya miƙe ƙafa ba nasa ba ko a ah, to ba gashi na muna da su ba wanda suka ɗauki wannan salo suke ta yi sai ka jana mutum ya wata biyu wata uku a tudun wadaddan kare wata biyu wata uku a kafur wata biyu wata uku a ko iyali sai dan ya zo a dan gan kwana biyu uku ce to mu za mu koma haka yake da haka kai ma da kace za ka yi malantar makaranta ana sanyi na wani sai sai sha ɗaya zai fito da gida amma kai bakwai da rabi ba magana a ci gaba da lallaba ko maza a tafi a ji qur'ani ne hadisi ne geography ne ta mai sai da magani bugun ciwo ko <laughs> eh. saboda haka wannan yake nuna cewar kira zuwa ga Allah ba magana ba ta miƙe kafa a shanta aiki ne tuko to da aka ga masa laba ba ta sa bace ya tashi yayi gargadi to daga nan ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama nadhir um fa anzir inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira nadhir da ake cewa nazir sunan nazir da ake kwaikwaya na manzo a sa wani mai gargadi ke to da haka tun karan farko a ayoyi biyar ɗin karo na biyu aka ce da shi kwanciya ililaba ba nasa ba tsoro ba nasa ba a cire tsoro a ban lallaba a fita a yi gargadi a faɗa wa bayi Allah a kuma sanar da su azabar Allah ga wanda ya saba masa wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka kaɗai girmamawar ibada da kuma ɗayan tashi da ita saboda haka allah subhanahu wata'ala kaɗai ake wa bauta duk wata girmamawa inda ta kai matsayin bauta to ba wanda ya halatta ya cancanta a masa sai allah Ba ka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ka girmama ubangijinka ta salon bauta masa shi kaɗai da kuma ɗayan tashi da wannan bauta wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsaftace tufafinka suturarka kada kai bautar Allah da ita da ƙazanta a jiki a ka tabbatar dukkan wani abu na ƙazanta abin kyama da ke jikin sura ka kawar da shi kafin ka gana da mahalicinka wasu malaman kuma suke cewa anan da aka ce baka thiyabaka fatahhir an ce thiyabaka fatahhir ba tufafin ake nufi wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka tsarkin zuciya ke wasu kuma suka ce ka tsarkake suturarka ai tsarkin zuciya ta riga ta samu daga wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijin ka girmama bauta ai zuciya in ta da cewa babu ishi shi ya cancanta abauta ai tsarkinta ya sa ko me zai biyo ganin ka kuma na fili shi ma ana buƙatar ya zama wato an samu tsaftatuwa da tsarki na za a gana da Allah wannan yake nuna cewar Allah subhanahu wata'ala abin da yake bukata da bayinsa a saukar da wahayinsa da addininsa da dokokin shari'arsa shine bayi su samu tsarkin zuciya da na gangar jiki tun daga suturarsu zuwa gangar jikinsu zuwa zuciyarsu an saukar da dokar Allah da shari'arsa ne don a samu tsarkin waɗannan abu a wa Allah ana masu tsarki za fahajur kuma ka dawwama wajen ƙaurace wa bautar guma, yadda da baka bauta musu ba to yanzu ma ka ci gaba da ɗorewa akan haka kada ka bauta musu wannan yake nuna addinin musulunci addinin tsafta ko ka zo ka ce da kai da Allah muna so a ɗanyi mana bincike akan tsafta dan ba mu dalilai daga alkur'ani ko hadisi to ka riƙe ka ɗauki wani aya wasu ya baka ba tsahir kai ma sai ka ɗan ce wani ba a da haka ake tara da eh sai kuma ka ɗauko hadisin alwala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karɓa wata sallah sai da alwala la yaqbalu Allahu salatan bai gairi tsahur Allah bai karɓar wata sallah sai da tsarki bai gairi tsahur sai da tsarki to da ka sai ka goya suka ce to wannan ana gaya mana da kuma irin su fadin Allah subhanahu wataala inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son bayansa masu wato tsarki ina son bayansa masu yawan tuba to da kaga wannan yake nuna mana addinin musulunci addini ne mai tsafta tsaftar zuciya ta ɓoye da kuma tsarta sutura da gangar jiki wato tsaftar fili to malamai suke cewa a wannan bayani da ya gudana na saukar da waɗannan ayoyi guda biyar ina sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama farkon al'amarin annabtarsa da manzantakarsa an wato rika saukar masa da ayoyi biyar biyar kamar da muka gani a wannan karo guda biyu wannan sa malamai suke cewa hakan yana da tabbatar mana da abin da Allah ya faɗa mai da martani akan kafirai da suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida shi me ya hana a saukarwa da manzo Allah annabi Muhammad alqur'an nan a karo guda kawai a zo da shi daga fatiha zuwa nasi a ce ga littafinka ko haka suka ce allah ya ce kazalika linuthabbita bihi fu'adaka a mun sassaukar da shi kamar yadda suka ga muna saukar da shi aya biyar aya biyar wani lokacin ma ƙasa da haka ma kuma iya ɗora akan haka to mun ci gaba da ya masa lokaci bayan lokaci kashi bayan kashi linuthabbita bihi fu'adak Allah ce dan mu tabbatar da zuciyarka kan abin da muka sauka ma zuciya ta fi kiyaye abin da ta karba da kadan da kadan da kadan akan ka tila mata lokaci guda wannan yasa malamai suke cewa mai so a iya karatu a koya a rike ya zauna ya tabbata to ya rika bayar da shi kadan kadan kadan shi yasa kuke jin an tsara salabas abin da za a bayar a shekarar Abinda za a bayar a wata abinda za a bayar a sati abinda za a bayar a rana ko haka to duk daga nan aka samu to da haka in kuma kana so a yi barin karatu to tila eh ku yi shafi biyu uku uku in ka zo kawai waya kuma sai ka ji kamar babu ta kai ba ba da kaɗan a kawo sai ya zauna kuma ba da kaɗan a kai a kawo sai ya zauna haka su kansu sahabban ma shi ma yadda aka bashi haka aka ce ba su. wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala nasi ala Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce wannan alqur'ani mun rarraba saukar da shi ba mu saukar da shi gaba ɗaya ba litaqrahu ala nasi ala mukthin dan karka karanta wa mutane shi sannan a hankali an gani sannan a hankali yadda muka baka da kaɗan da kaɗan su ma ba su da kaɗan da kaɗan to wannan ke cewar da tsarin addinin musulunci komai ana tafiya da shi daki daki bisa tsari ta salon da ya dace amma yanzu sai ka tarar ba haka ba gaggawa ta mana yawa ce da zuci ya dame mu a karatun addinin da na zamanin duka haka muke har ma aka samu wanda yake da ƙananan shi to shi za ku gama wannan mana yi shiriri take kuma aka zo aka gwada karatun wannan da wannan ba za ka tabbatar da su ɗaya ba ba za ka tar da su ɗaya kuma so muke mai irin karatu magabatan mu a rika jin mai kyankyan kuma so ba haka suka yi ba an fahimta ku kuma sannan lokacin da suke bashi ba shi muke bashi ba ba irin sa muke bashi kai ka duwa gani a gaba ɗaya ranar kai a satin ma ranakun da kake zama ka karatu guda nawa in ka zauna mintuna nawa kake yi ka tashi amma su sai ka ga abdullahi bin amr bin al'as ina gama ƙur'ani daga bango zuwa bango kwana uku daga bango zuwa bango kwana uku da abin da ya kiyaye abin da ya iya zai yi to kama haka ne ina ta sonawa nawa ma a wata ko to haka za ka so da ka sai mun salon da wato anin addinin mai zo da shi tsarin da ubangijinmu da ya san mu fiye da yadda muka san kanmu ya dora mu aka to aka ci gaba da cewa fahamiyal wahayu sai wahayi ya yawaita wata taba'a ya rika biyo juna kalmar hamiya asali tana zuwa akan abin da ya zafi shi sama ake cewa da zazzabi humma ko huma da larabci zazzabi ai jiki ke yin zafi tasla naran hamiya ko nan ma mai zafi to saboda haka yawaitar zuwan wahayin lokaci bayan lokaci duk da ba a saukar da shi lokaci ɗaya ba to amma sai zama akai-akai kusa da kusa ana gani ana samun saukar su sai aka ce fahamiya ai ko yanzu haka ake ce ka lacca fa ta zafi ko saboda an yi jiya an yi yau kuma gobe ma za a yi ko e, ma'ana ta yawaita ai wannan yawaita ne take sa kwakwalwa ta dimi ana so ta mazu ta rike na jiya kuma ta ƙara da kuma ga na gobe yana so ko yawa to fa wahayu sai abin da ake saukar manzo ya yawaita wata taba'a ya zama yana bin juna wani bayan wani kusa da kusa to wannan yake sanar da mu cewa daga sanda aka saukar da ayoyi biyar ɗin farko ga manzo sallallahu alaihi wasallama aka samu tsagaitawar wahayi to bayan wahayi na biyu ba a sami irin wannan tsagaitawar da aka samu tsakanin abin da ya biyo baya na wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan wahayin nabi ba kamar tazar da aka samu da tsagata da aka samu tsakanin wahayin farko da wahayi na biyu to wannan shine abin da ya sabaka na karatu mu ne abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya to mafi abin sai na ga sallar ya za ta kasance saboda sakamakon kuma ga wancan hadisin da yake cewa wanda ya karanta qur'ani a kwana kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba zai fahimce shi ba da kuma wani da ya zo namun da zai sabon da ya zai ce ga wasu karatu wani karatu ne mai tsayi sai ya yi masa faɗa ya ce sai ka ce waka kake to malam ya za a ɗau nan to kamar da aka ji tambayar mai tambaya cewar gashi mun karanta abinda ake so da karanta alkur'ani wajen karance shi ka riga ka iya ka zama gwani na gwana maimansa kada ka rika yin sa a ƙasa da kwana uku inda za ka yi karatun fahimta a sauƙaƙe ƙasa da kwana uku kada ya kasa zama kwana uku kai sauka kwana uku kai sauka ko kamar da shi sati kuma kamancin haka ice to ana magana cewar sirna Uthman yakan gama alkur'ani a sallar dare ya abin yake ya waɗannan ruwayen galibi malamai suna magana ba su tabbata saboda ko manzo da suke kwaikwayo suke koyi da shi abin da ya tabbata a sallar daransa da yake yi aisha take cewa za ka sha mamakin irin kyan sallar da nagartatta bangaren karatu bangaren ruku'unta bangaren sujadarta da abin duk da ya shafe ta amma ana maganar abin da ruwaya ta zo ya karance bakara ya karanta ali imran ya karanta kainisa ya karanta ali imran ko za ga duk ana maganar da ake yi magana ce ta na a a tsarin yadda ya karatun sallar haka yi da ya bakaran maimakon ya ali imran din na sa'in ya tafi sai da ya gama ta kuma ya dawo ya ali imran din kamar da kai min wannan gyaran haka na taɓa yi lokacin ban karanta abin da ya ba ne an gane ko to za ka ɗauka cewa yi jerin surorin yadda to ba a hakan ya ba ce. duba da cewar halacci ya halatta ana iya ɗauko ta sura a karanta a kuma ɗauko ta ciki ta kafinta ko ta bayanta duk wanda ya halatta saboda haka shi kansa manzan za ka ji karatun nasa da yake yi magana ce ana magana irin izu bakwai goma haka an fahimta ko a cikin dara. so da ka ba magana ba ta ce an ƙare ƙur'anin duka an ka ɗauki izu goma aka ga ɗaya bisa shida ne na ƙur'ani to kuma shi ne abin koyinmu manzo sallallahu alaihi wasallam sannan in ko karatun za ka yi zalla ba ma ruku'u da sujjada ba ma yin sallar kwata-kwata karatun zalla shi lokacin awoyin da za ka yi amfani da su din na cikin daren ba za su baka kai ba tunda ku ga naune shaida ne jiyau ne makarantar da ake ma ba kai kai kaɗai ba wani ya karɓe ka ka yi wani ya karɓe ka in suka fara su da ma ba wai sai dare ya ɗan shiga ake fara ba tun farkon daren ma in an fara da isha'i ko da magarba ka gaya ƙarfe nawa ake kaiwa a gama ana kawo safiya ko ba ka sai gari ya waye in mutum wato hadasa lafiyayya ce eh. duk awa ɗaya samu da izu bakwai shida a ciki to shi ne nake ga awai nawa muke da shi a daren to kuma yaushe kai rukun kai sajada ko kai zaman tahiyar tunda ana magana adadin raka'a kaza raka'a kaza ko kaza in zaka sa waɗannan su kuma minti nawa za su ɗaukan maka an fahimta ko to da wani abu ne da a aiwata ma bai da sauƙin yiwuwa kuma su sahabbai abin da aka san su da shi ƙoƙarin su yi abin da yake abin da yake karɓaɓɓe an fahimta ko shi sa ma manzo yake magana cewar ibadar da Allah ya fi so mai dorewa ko mai karanta ba tilif da yawar aka fi damuwa da shi ingancin da nagartar an fahimta ko da haka masu cewa ana sauke qur'ani a wutiri ruwa ba su tabbata ba tabbata kuma waƙi ma bai goyon ba. kuma sanin da aka wasu habban annabi wajen ƙoƙarin su bibi abin da manzo yi su yi baya nuna hakan zai yi an fahimta ku kuma abin da ya fi dace a kenan kuma akwai bambanci kanin mai koyon karatu da wanda ya iya zai biya an fahimta a koyan su ma da haka suka rika koya gurin manzo ibada aya biyar ƙasa da haka a ɗan ɗora kaɗan a hakan ita ba su haɗu har suka iya abin da suka iya amma wajen ka riga ka zama gwani na gwana ka iya e kuma wannan za ka iya kwana uku ka kara da abin da ka iya a kwana biyar a sati ya danganta da yanayin kwazanka da kuma juriyar ka abin. Allah ya samu dace idan mutum ya shiga ban ɗaki ya wanka kuma yana so ya sanya suturarsa zai yi bismillah sa sutura a cikin ban ɗakin ko kuwa za a sai ka yadda nake yi na san zan sa sutura ta ban ɗaki kafin shiga in na addu'a shiga ban ɗaki sai in yi addu'a sa kayan ai dan nayi jinkirin daga gama wanka in sa ba ta lalace ba ko kayan addu'a ka ta sa ka ta riga ya sa kayan da ba a san ambatan Allah a cikin wajen mu da yake wajen wankanmu da wajen tsuguran mu galibi ɗaya ne amma da min irin yadda yake lokacin manzo da sahabbai ba zurun daban toilet daban to za ka iya ambatan Allah a bathroom dama an keɓe shi don wanka ne ba don tsugunan fitsari da bayan gida ba shi a irin wannan mazuwa ne masallama ya amsa shi ma kuma ambatan Allah ne tunda akwai assalamu alaikum wa alaikum salam ya kuma ce assalam ne Allah ɗin kansa ko al-mu'min al muhaimin ko saboda haka to ambatan Allah a gurin yin wanka ba laifi bane ya halatta daidai ne amma a gurin yin tsugudan bayan gida tsari da bayan gida a nan ne ba a halatta mana ba ba daidai ba ne sai za ka kai addu'a ka ta sa kayan ka tun kan ka shiga kai addu'a shiga ban ɗakin ka to kafin ka shiga yi ta sa kayan ka ce to za ka sa kaya bayan ka gama kayi addu'a su kana gama sa kayan ka shikenan ka huta da ka faɗa an sunan Allah a cikin ban ɗaki eh, zai wa kan ana ana ana Sai wala ne mutum wala sai kai ka kafin ka shiga ka kan san wankan da ba za ka yi kuma bata lalace ba nan ka je ka cire kasu nan ka fara wanka da abu ɗaya ne amsa iri ɗaya ce ba wani sba a cikin abu ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu